بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا باب تحريم الربا باب دان بزايتي حرام بيان ششاجونا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة علي رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها باب تاريم riya lalle ya wuga ya wuji bawa inna awwala nas yubda yawm al-qiyamati alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam abu rera gan wani fega gan zai zakakanca na ka ukunci ba e fakiya mai na ugayi rajulun ustushida iza e ba gina tsokun da wana fa utiya bi abebi wani fakiya mai fa rafahu ne matahu a ga nemu lawu ya zai tsokun wana fa rafa mutoga nemu ke

megunkungun ebo soko fika ebo soko hatta ustushitu har amewu miade shahada kala a gabi gama nawa izo walakin ka talta wade gunkugun le an yi kal ebo gaga on wagbo ka fakar kila magani summa umira bihi kan gaganci a cajin foro ti zabagin nan guna fasihi ba ala wace ihi a ci guye ba, a tuwa guye shegba kin fe gbau da fuska bakin hatta ulkiya finar har a gula da ce da nan su kusi bai kya ci ne bobo irin ogo tuya be kiyan jimbo ali wa rajulun ta al-ilma wa alama a caga idza ke da wani be mini zai ja ba hukunci a fakiya mai na zaini da wani zai ji katuna wa 'allama hu ke da hu wa ke kaza ji hu wa in ba qur'anu tafsirin tafsir sa ramadan dore waju judaji tafsir ya efundo cijo ko ejindo cijo fa utiya bihi abebi yin foki ya mai fa rafahu ni'amahu wu qur'anu e fukpata tuwe wu qur'anu wu tafsiri qur'anu wu litafiji fa rafahu ni'amahu ibn ga da fiki tawhidi bata ga mi qur'anu ga da rayo fasara qur'anu ga wana fiki tawhidi bata hadisi ga hadisi ga ngala lita mi uchi kona wala kwa suna yi giyo fiki tawhid ibn bata ga fiki kin do hadisi sallah jina fiyazu na bata qur'anu ga ba be hadisi aso asokojin ni bata qur'anu be hadisi ga ba enai ga qur'anu kogo ga an gaza zai ji tafsirin ya tafsira na a littafi addini na jiwa ji na tafsirin qur'anu ga ayo ne ta littafi na je ga qur'anu ga wani te ga ga ga ga wani ji littafi na ma a da riba ta qur'anu bi hadisi ga ba arba'una nawawiya e ga nabi yo fasar wa ga qur'anu bugo ilimi addini sai ga ga tiwo bai ni bo rafa wuce abi fa rafa wuni ama wa ga nima na goze ji qur'anu ina na dana fa rafa mu a ade ke ga lalle nima ya zai ja ga gaji qur'anu na ga dana qal fama amilta fi a cha ga bi ga daman etun kici wolo wati da niman na dana niman na na wo da ne tun kici wole ga wolo a ci gigun wayo. ga talamtul ilma ya na mai lega mai jina ci a mi ni ma wuce kwanan ngayi mai ji katun wa alamtu ma wuza shi wa karatu fi kalkuran mafi ba kur'anu ya shi bai gini kawala ka zabta mala'ika gama gawa ga manazin ba man walakin na ka ta'alamta ita wa gawa jika tun ga ta'alamta al'ilm wadda la ilimi wa lamta wa mawilimi wa karata alkur'anu wa mafi gba kur'anu wa fi ji tafsirin kur'anu amma kpata ina layi gaggama na wazona wa lotun na ji liyu kala ya bo za fuji za ji ja gaga wa kari kari'un katun ba ci tsawayo wadai ma kur'anu ba sababi da wani alarama ebe musabaka bo gba wadai na bawan bai na je yani. la ilaha illallah a ga wade bere wangi ma bere waya za wangi ji da bane ya tun da katun waya da ko bo da alewa ya tun inji katu kawai yawa fi gbaza wamma gbauta lokaci musabaka ya wani zandoci lokaci musabaka ya gama idan ƙur'anun raya ba ƙur'ana hm, uzuri ci wurin ki da ma gani awa jiya ni ga Allah rama Qur'anu baci summa umira a caji foro biyu malaika ji so ko aji malaika yi foro ba ai bana mun ga zaji foro na fasuhiba da waje ya caji we kekin fe a hatta ulkiya fi nar har agula da ce na so ku ji be kiya ce ne ya yanzu dai ila su dan ilimi ya ila so jika to yabo o lotun beyin omo lọ́wọ́ zawon gida lotun beyin wọ́n ji ba kin o ba ji ba do o ba aka tujin ya ji boke su yi ci na wa wasu Allah alaihi ya ga mini zai ja kawo kuncin yin bafakiya mai nan gayi ya zabagi amma ga bagi wata wani zagi lare wani ga bagi ji ka tun zagi mai jin bage wawo zagi mai wawo bage dewo zagi mai dewo mata wani malama da fona karani su da su kudin ilimin wabo wa rajulun Allah wa alai a caga zai su kogo ba zikiya na wa a tuwahu min asnafil mal to ci ci tura bai kwa zikiri kakai da kamfani da nan kwaje fa Hunde ya mimi shi wanda ya lati shi ji fahimta ko hunde ya moto ji fizan wanda ya shiya kamfani shi kakayi wanda ya kakayi ya kwasa ki gane wani wako ɗan nuna cuyo ɓata da ya kwasa ki daidai na yiwu gafa utiya biyi fa rafa ni amawu a bebiyoyin a ci gani mulawu etinye tunan lobe arzikin ne na fa'arafa mutu gani yi bi na fa'arafa ni a mawu kawal a cagan a gafa ma mil tafiya yanayi e ga yi cin bawa yi na yanayi mana ji yawo rana yi cin bayan zai wu da ya kusa kona kiwo jiyan sokoci ji ni mai alijen nan na yawo rana قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك gama taraktu min sabili min luye kondo rogwa tuhibbu na wasu kwaiwa an yi yunfaka fiha gawuwa fina illa an faktu fiha laka sai na mewa wawo fi bai bo wasu kona ya kungiji zagi na ja su bana eh masalaci tu makanta tu kuza luwaji wa zaka bata ikotun alkhairin na jade na milugwa na sena na afina wa be ba miya na meja yau? kala kazabta a gabi wiga da ma ziki gama nawa ya zo ojin bu sokoba nawa gaba wuwan na jaunin walakin naka fa'alta liyukal wa huwa najwe ba gaga huwa jawadun zara ta ce wayo fakar kila ma gani ta ila illallah a da ga kasiru la ta an ga zai doku bai ratu yana wayo zan doro a wani da abu na waje adi bunan ga tuga zan do shiri ya ga ya ji bai ratu a yau filiyo da musajin a da abin amma uwa dami ko ba wa tiya amma dai gai wa sadaka ta ci jama'a bu kan ga wajo ligiya ubu gwa zai dai wani zai tora nan fili wani usaje ngai ba le ga muna kuji ba le ya to zai dawo be me na o ga ya be zo zan da ci ma kai inna lillahi zan da ci so a tora amma sai zai wabe wani gajin wala be zo loji loji ga sun ma'umira fakarkila ma gani awajiya ni ga wai twara ya zadda shabu ya zadda fawabu ya zadda babu ne twara iri wani a gani ibu na kuyi timananci ne wana yi mi waje ya gi waje fiya ji wai yaya sai za kan shi ne ugwa ga za kan shi ya kogun a kewa ga wai ji taimako gure wa da wani wani kaci an gani ya ji waje da alkhairi gani za kan na shi wa ma ya fiya ji to dan gi waje ثم أمر به أشاج فورو اتيوبو فصحب على وجهه أشال فسكو أكباكين ثم ألقي في النار أشال لودا تشدنا بيجي كيكين يجي باكين سكوسي بكياتي dole ilimi arziki wurin ko su ko ilimi wuyan na idan mini tun alkhairi magafe masiba ya zanda ce fa kiyama mai ugwayen ne ya wani da asarin riye عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يعلمه لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد أرف الجنة يوم القيامة yani ri'uwa aure aha rawawa abu dawud abu raira gan gantuci sako sallallahu alaihi wasallam gan kere man ta'allama ilman zandoro gaji katuji mimma yubtaga bihi waje Allah katune jiji boso kona katun adini ga da wani ejun ya koje ba a'a ganan ga mimma yubta ga bi waje Allah ta tuna tsoho na ja wa ilimi wa ebuen soko na ebo fuska soko na na wucin wa bezan na la ya ta'allamu waje ka tun na ja illa li yusiba bi aradan min ad-dunya ebo de o de bukata yi jendo ci wode o wode waje yi mi waje amfani je ndo ce na lawa da jika tuna da wana guri wa da wana mun ji bo lawo wuza wangi ji ba mun ji bo so lo tun be yi ba annabi ga to ya gagbaza mun ci da nan lam ji arfal janna zanna wa kan yau malakiya mai ya fi baro niya ke ga zanna lo aljanna hada ga wa wa kai an ga wale ga to ga wa da ya tsoba wa da wani hadisa abu dawud kuma jama'a musulmi ya ci tashin shi tarbiyya bayan ilimin addini galla katon addini irin ya katon boko ma muna zan duro ciwo ga yaji boko je bo e ko je ko ko sinayo yo to un sai na maga ke Allah ga ga jiwa de tumare kashi walawa zai je watu na gaga zai je degree fi gwabu na gaga zai je diploma fi gwabu na gaga zai je NC fi gwabu na gaga zai ji sajin sakandare adde ba lowa ba na gagan wasina wasina e gwana ya tuna be kenan ga ya tuna ji qur'anu wuna wore enu dabba pa e twa e twa sina annabi dawuda da wannan wace ƙura'anu ga ga wace yi ga zozo be sinaya na jigo ya ke tailoring makani ke buna zawon gida jin amfani bayan kwaji a magi a mafi a gina kan dabba shi da kpayi kan da ya kona kwanan gi kwanan ko ko sinaya na jiga a kyau lozu ko lowace sinaya na ji kur'anu tuye na ga da wani a ga abe kyau ibuna aga dabo bai biyu za so shi ɓata sana'an na shiga fiya a tun gwamnati ya bogo ke ga wai tu gwamnati caca wa bai da ya zo ba ka jama na je wa mutu ba na ma zai ji mafi bana kuki da tun so ilo inji doga ya feji tuba wa nga le ticha bai asibiti soji ba zai tun loci kasan loci ɓata ga gigai da gashi ngala a da koyi zai ga gada tu gwamnati wani a gan mu da da ji kafu sai wani ile ga wuce tun bai loji ba kafu ya ji kicha iga ta mutu bai asibiti toji daga lafa ile gwa wazo ogo zandoro ga ya sinama weldawa kiwo kiwo yo tailoring kawa de kpali efun kpali abebe wa di ulabi oshiko to aziki ga sandago bona to zai je go albashi kawai na zun ba ya ji ke ya biya adega goyi na bata adega wozo a feshi shi kan sana kuri dabara cooperative na belo awa ni da shiji na wani ti shayi zo yin jetsu ya tulo ci sai da abin ritaya ce ku gratuity ya zan da ci ma'ogu sodoji wa bi ya gi ishe na fitin gwamnati a mai dasi na hajji wa dai sho ba hajji a ga tafiye gwamnati a felo yin cita can a fi wani lagos ilori ibadan kwata yana jiya shi wani aka wata amma yi ga a yi wata gaya ni shi damini laliyo cizawa عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل الأمل من الخير ويعمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم ga daga ba abu zarra to ci bai bayu yugan ga kila li rasulullah a gangan da ci su kai sallallahu alaihi wasallam a ga ara aitar rajula yan labarin ya zaba gi allazi ya malu al'amala min alkhair ne lotwa alkhairi na annabi yayi labarin ya zai biya tula be to alkhairi ta ci zawangi je wani waya mudu wunna salai zawangi ce kin e dajin yi e ci to alkhairi na ji, wani lona kala annabi ga tilka ajilu bushira ganna tsodde zanna ranar gayi tilka ajilu bushral mumin nga bushar yo na biya mumini tun ijo na ajiye labe yi na ke ga yo izage lotun alkhairi tun bai rayu ya ce kin kiwo ga zanna kiyama wanda ya ci ba wangi buna bushara ci wi da tun ijeli ubuwa ne matuka wani ibo soko ba wani jiwa amma yadda ne zo su lotun guru majibo soko ba an dago za wangi ya zuce wani kai walawa irawe tu ilimi o oyi beyan wudi ayi bo pipe bo daga de oni zangi ji wawa ga fe ci muamala wale ndoro na waye jidi che pe da ai ba ga doji oyo na yace wace le ne ne ugwa ga zai ji bo so ko na tun je bai e ci winkin amma ba ga le ga waye jin tuna mu maji bo so ko ba da zan do hakiwa zakirki kice kin zai woya nin ba nan mm wato ya zaki mai jahili wani zanen ne ba zuda na za kirki je kimore wani rekod za kirki je gai rekod za guru gai ke za guru yo su koyi da tace za guru jo babu tarimin nazar ila almar'at alajnabiyya babu ne ba zaye tiyanci cin lelo ban zagina jalallewa na in zagi na wajen yawon wabe yi na in zagi na jin muharram yau ya na abi hulairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba ala ibn adam nasibuhu min az-zina mudrikum zalika la mahala abu huraira to cube yi yuga ga tuyi su ku sallallahu alaihi wasallam ga ga kutiba ala ibn adam nasibuhu min az-zina aka ta ci gina na biya da mawai na irobuya mini ya ce da wani mudrikun zalika wuce ga zawan gidi bi na, wa ya ja zawan gyadiyar robo da tuzina zawan gyadiyar robo da tuzina mudrikun zalika wuce ga gina na biya da man doro dai la mahala kilo keji daga ba. ga waje zina to kila ci ga zan doro a ji zina wuji zina alfaraji bai alfaraji ga yawa ga ade zandoro are zina na shi ade zandoro na ga annabi muhammadu ya ji yayi da na sallallahu alaihi wasallam ga alaina ne e ko sun guba zina huma e ji zina aga ga ki zina ga ga nazaru cin zagi na jin yawa ya na ne cin cile mai tishawo ni zina ga da wannan yi mizaje safiwe ege su gizaje safiwe inji haji na biya wadana to zina ga wai e ji da wani e yi wai ji zina adi sai kan kwabe nai na la ila illallah sadakar rasul sallallahu alaihi wasallam wal uznani huma ibuna e kuge jini kabu iji e fahimta ko waluwe waji a ga wacin wale go amma daga nan niyan wangi da bewani kanga wani a yau laifiya a gula ne ka bufe yau kanga kayi da yau annabi ga wacin mi na wai wani wale ibn wuga la cincin da woma ya gbe yabo amma wali we kira funa ya gabe waje le na mujo ya safi loja wale cincin ga bi ci go a ga wacin wage shari'a da ji biyu amma fai da giye da ya giye su giza ji na obin yi waje yi miya ne e ya tule fiya da wani ko ba zaura na waje ni a wani da e ji fahimta ko zagi na gabe bayyana da wani ko tuba na shayi da gumi na gawal uzunani a ce ga tukwa guba bai daya cin zina huma E ci dama ngai alistimta alistima fewo magan bai yin zagi na jin yi waya ne wujin ya gi waya ne fewo maza wata la zuzu <laughs> e bi kalami ya gana wana ji mai ya zori ewo mai za biya ji na biye wallisano gintara da wani wuce da ya e ci ma zina wal kalam zinau ga yi gan ji fahimta ku waliyadu a cagaye gwa zina ha zina gwama albatshu nga yi kiyan wala go ton zagi agwa sun zagi bo igin zage digman agwa sun kwe lagwa zau to ya gwawa wucin ya ci mai da kanga war rijilu to bici mai cin zina wale ya ci bici ga ya alkhuta bici na wata lomin zagina umarji manufa alkhaira na wuyi miya da ya daji da ya ci daji ya zai na juba dajin e da ce ya ci da zan doce na gawai lo shani ya jin doce wuji bo in doce ba ya bon zagin doce dai na tewa ga be shani ba wuce ma dai cin da bai na ko ya fu wuce ma da zo ba wuce ina lawo lo zo ba wuce na na wa diule ba za bai wa ma za bai to ya zan wuce na wadda lo kan ga bai ni ne na bi ciwo wuce ya ce da ya ci da kan ga wal qalb a ta ga ya gba ya wi wa ya tamanna e gba palo ma ju fe ju guri ke ga egbe dayaci lokaci ne egbe waye ji guri ga o oh, mi ade gin zagin na ba mi ada ci dewo maji ta alkhairi wa fe ji guri ga o oh, oh, e ko kici mi ada ci de gin na kaba diu tabe mi o guri na ne egbe waye ji kanga ne egbe waye kin waye jo e ci waye da kanga guri dede ويصدق ذلك الفرج au yukazibu ina ji wula gaskiya bu bai tabbata yadda ya ci da ya wuce waganci na gai alfarjo ina ma ji wula ga wadda ya ca na yi alfarjo ke ga yawo lokaci kici a ba hukunci ya ci da dace tiwo bu gai lokaci na yi ta watso ba yi ta yin zagi na jalal yawa yana kan ga ga lallewa na ya ci da. lokaci na mai zabi a tiya bai ci dayan alfaraji na kan gaya ga wagujin ya ci dace ka ga juya ga ya ci dace ga yi liwe tsobawa adje zai yari ga mu liwe tsobo etiyan baki ba giben zagi na ke ga wa ba hukunci ti za wa guye ci dace betun na jiya ya bonan nan gagwawa bayaya gagwawa so kusi bai kya ci ne so ko mai da ke e ya e cinda kwata lugwa abagun bagun yi wa da ke e cinda lugwa wallahi rayuwa wangi sai saudiya bolin zagiyo kawa aliyu ma daga fitowar bikin an da yadda moto kewa bayan zagiya a'a bal kusan ya ji wa kwata moto dumbo ne latin yana ya gyaji mu maji aja latin ma latiya na kawan ya zuku zagi dai ga fe ni wo bagi ga to ga wa dai mota wuce da kan gaba inda yayin zagi kawai zai ni lai lofo in bugi ga wa kuma ya ga da wasu a bagi ga da za da moto da mu mi ji ya ga ji dai baba aji dai ja alaka bin zagi ya kaya ina saudiya wafu cin lilici so ku be lili. babu nika babu da ne ba za yi tiyan yawo na عن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعدهم لا أتزوج النساء وقال بعدهم لا آكل اللام وقال بعدهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه مسلم daga bayana sautoci bai bayuyu babu ne ba za yi tila maryawo anas ga annan nafaran adije mando ciji min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam ta ci sahaba nabi muhammadu shaw sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi yi miji ya nabi muhammadu a caga da biga wani an amali yi fi tsira ga yi wa labarin yi tun da cina nabi muhammadu ya loso yi sahabu jikya ya yi liwe ji mujen buwana ya tunguru na jiwu ga loso so cina ya e ga yi ya e boyi tsi sun yi ji fakala ba duhun mini je man na jo adi zai shiga la ta zawajin nisa ebo boye tunguru a ga ya jiya wasu ben zagi jiya midya bukata yawa mini jama'an jibe da na wakala ba don ya zake da ta can abu gala la. miya gina kansa na kan irin e ci bi bijo wakala ba don ya zadda ta can abu gala mu ala firash miya leta ya e tace wasu ba kina na fila mai ajiyar da shi ba ta bu fahamid allah na bi dai wala bari ganna na bi fen na kin ya ti hutu ba wajen da ya soko wa sokokin annabi fen ga ma ba do akwamin ki bi da jama'an do ci jo qalu kaza wa kaza na ga wajin kaza na ga wajin kaza na ga wajin kaza ki bebe a ce ga ga irin na jo Ta. lakin ne usalli mi muhammadu na tufe na sallallahu alaihi wasallam usalli mi ya ji sallah da ya shi wa ana mu mai lele da ya shi amma ga ya zangu mi fa pata ya lele ya sha uja lada miya wa asumu mi ya fi azun wa uftiru mai lufan da ci jigo ya fi azun ya bogo ya zubi wa gan igidi kpata zumbo wa dan oje ba wumi ya wa tazawwaju nisa mai jiya o gani bai zan zage shi bugu ya zubi wa gan wa jiya o biya oje ba wumi ya faman raghiba an sunnati zandoro de boye na mi muhammadu tatiu bonana zandoro de boye na mi bebe inana zandoro de boye ya sunna mi ana falaisa minni zan takpamba dan na takwan ba rawahu muslim hadisin imam muslim na gai gurgudu ya karatu yau gurgudu ne ganin social barkudu bai ga cimci na sako fagen bai subhanaka lahumma bihamdik a shara la ilaha illa ant astaghfiruka